الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أغاذلنا إلا الذين هم أغاذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل لهم كلكم كاذبين نعم. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعلت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 وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في الله وبعد ينبوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda ba mu dama ya ba mu iko a wajensa domin ainihin ci gaba da wannan karatu mai albarka muna roƙo Allah ku ɗauki sarki ya mana jagoranci da roƙonsa muna cikin wannan zuwa wanda ake kira sosu bakara kuma mun riga mun ɗauko karatu a muna bayani dangane da halayya ta guda muke a ran muka ci gaba بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا نعم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون سؤال ويو daga cikin آيات ta a jiya da makaranta Allah yake faɗan cewa zuciyarsu ba ta da lafiya akwai shari'a ciki wanda za ka ga suna yin farna idan ka ce da su mai yasa kuke yin halayya irin wannan sai su ga musantawa ce a ai su ba farna suke ba na'am Allah ya sake cewa idan suka idan kila lahum aminu aka ce sun su imani ku yana ɗabi'u mara kyau abinda za ka suke cewa ai mu ya za mu imani kamar yadda Wani na mutane da muka ga suke bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk abin da ga musu kawai ba su za su je su su ba su yaka sun wani na mutane kamar wawaye ne su ba za su yi wannan din ba shi ne Allah yake cewa wai zalakul zina amanu idan suka je suka hadu da waɗanda suka yi imani ƙalu sai ka sun ce amanna kuma yi muna da imani wannan ce nau'i ta salo ta yaudara da damfara da wanki da ƙarya da zalunci da zaran sun zo kusa ga masu imani sai ka ga suna ƙoƙarin su nuna su masu suna da imani amma sun yi ne kawai saboda su kwashe ƙafa tabbas sun yi su kwashe kafa a ce da su su suwa ne domin duk abin da za a yi su ji idan suka ji sun san sirri ke nan da su ya kuma sai su fasa su fada to munafiki yana da matsala wallahi Allah ya ce idan suka zo za su ce su masu da imani amma kuma in sun bar wurin wai za ka lau ila shayatinihim idan suka juya suka koma wurin shedanu yan uwansu har na nan na'am ƙalu sai ce ina ba aku kuma ta da kone hmm. ai wa'ancan da muka je wurin sauku ganin nan abin da kai mu inda ma na da mustazibuna a mu izgile muke musu ba ruwan mu da su a ba ruwan mu da su

فما قبحت تجارتهم وما كانوا مهتدين الله سبحانه وتعالى يقول tun da izgili kuke kuma da kanku confession kuke kuke yi ba wanda ya tumi ku Allah ya ce Allah ya sa'adu tun da haka ne to Allah mu da kasa zai mu sakayya a sakamakon wannan izgili da suke yi wa ya mudduhun su tsuguya kuma ya kwanan su ya kyale su yi ta rudani suna fada cikin rudani ya mugu da suna kai kawo ko ba su da sura ba ula'ika Allah ya ce kaga masu wannan dabi'a mara kyau munafici adabimanci gulma yita abin da suke sai Allah ya kawo misali ka da wani irin abin da za ka ga ba zai maka amfani ba shine misalin su Allah ya ce ula'ika su ne wa'anda ulaika allazina ishtaraw ad-dalalata bil huda sune wa'anda ishtaraw ad-dalalata bil huda suka dauki bata suka mika aka ba su barna eh suka dauki shiriwa suka bayar aka ba su bata na'am to kaga mutun yayi asara ya tafi Allah ya ce kaga fa mara bi hadd tijaratu wannan kuwa tijara din kasuwancin ba za ta yi riba ko ba ta yi riba ba wa ma kanin mutu da kuma kana su dawoma akan fata ba za su taɓa dawo daidai a kan shi zuwa ba sakamakon sharri da suka yi ba kansu Allah ko ya musu sakamako a kan haka wannan shi ake kira da fakoshin da turanci idan kai wani abu to abin ko sai sake dawo maka kaga sakamakon abin da kai kenan in kai iskanci duk abin da mutum yake yi duk abin da mutum yake yi so ya kiyaye gaba gaba za ta dawo maka abinda kai sai dawo maka za alheri na kake sai kuma alheri kasance shi idan sharri kake kuma sai kasance sharrin Allah ya kiyaye haka suna yin sharri suna ganin kamar wani kurgewa ne to Allah ta wata zai juyar da shi ya dawo musu sharrin da suke yi domin su ne waɗanda suka ɗauki shiryuwa suka miƙa aka ba su ne aka ba su fata kuma kaga babu nasara ba ke na'am sallace ne مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ثم بكم عمي فهو Allah subhanahu wata'ala yana kawo misali irin waɗannan mutane kaga shi munafiki tun da raba kafa yake yana cin laha ula'i wa laha ula'i ko مذبذبين bayna zalika la ilaha ula'i munafiki raba kafa yake yi ba sha can ba sha nan to kaga mai da kwanciyar hankali misali ce ga wani misali daga cikin irin misalansu don mai hankali ya kalla ya duba shi masaluhun misalin bayan da mutane masu halayya ta munafici kamar salalladin sauka da naran kamar mutum ne ya zo cikin daji yana cikin duhu sai kunna wuta ta yin amfani da torch light ko anything wanda yake da haske zai iya ganin wani haske zai iya taimaka masa to amma a lokacin da haske ya taimaka masa na farko zai samu aminci hmm. domin inda wani kwaro ma kusa da shi zai gan shi shi Allah ce to misalin kawai misalin da kunna wuta ne ma ba a ma haula yayin da wutan ya saka duk inda yake zahaba Allah bi nuri kaga ya aminta to da Allah kuma sai in mutum ya mutu to zai dawo cikin tsoro to bayan ya haskaka ya gani ba idan sa can kuma zahabar lawa binu sallah ya tafi da wannan hasken wata rakawar fi zulumatin layin suruna Allah ya basu a cikin duhu da ba su a gani summun su munafakan nan Allah ya ce kaɗa summun an sima'il khairi su kurame ne duk wani abin da za a yi su ji shi na alheri ba za su ji shi ba bai baye ne anin lokaci bihi ba za su iya magana da shi ba ko ba su iya umuyun makafai ne an ru'uyat lahar dangane da su ga abin da yake gaskiya to ba za su gani ba fahim layar jihuna ba za su taɓa dawowa kan hanya daidai ba li'annahum kula haqqa domin su sun bar gaskiya ba da an arafu bayan sun san gaskiya ba la yajibu na ilayhi ba za su taba komowa gare shi ba fi khilafi man taraka al-haqq an al-jali wa al Ba fa innahu la yaqilu wa aqrabu ruju'an minhu mana su munafikai ne Allah madaukakin sarki yace haka Allah yake musu misalin su misali ne mutumin da ke cikin duhu sai samu sai kaga bai aminta da an tafi da ko sai fara tsoro to haka kullum tare da da yake bin su kenan tare da yake kai kawo a tsakanin su ba su da kwanciyar hankali a nan suna ganin kama abu da suka suka a can tayan su zai fashe idan sun dawo nan idan suka dawo can suka bar nan kuma suka koma ta sai kamar tayan su zai fashe idan suka abin da suka na kamar kullum dai haka munafukan ciki ba su samun nasuwa Allah ya kiyaye mu daga shirin munafiki na'am أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آبانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين wannan wani misali kuma da ba wancan suna cikin haske an tafi da haske kaga firgita ya zo ga aminci ga kuma firgita to ana nuna musu lokacin suke tare da mummuni suna da aminci da za su sallama su ga kai a bayan suka biyo ko suka dawo wurin kafirai ko ɗan uwansu munafukai to suna cikin duhu kuma da aka bar wannan da shi ne sai Allah subhanahu wataala ya ce auka sayyibi ko kuma misali na biyu misalin su na biyu shine ka kamar ruwa ne wanda yake sauka mina sama daga sama shine huwar matsalu allazi allazi yasu ay yanzilu bi kasra ruwa wanda yake sauka mai yawa daga sama kaga idan kana daki ko ake kana wani wuri sai ruwa ya sauku bayan ruwan da ya sauku ga hadari ya haɗu ga ruwa kuma ba mako ruwa fihin zulumatu a cikin wannan ruwa akwai zulmatul lai akwai duhun dare wa zulmatul sahab ga girgije kuma yana da duhu wa zulmatul matar ga ruwan kuma mai yawa ne wanda ya zo shi ma ga duhu sannan wa ra'adu ga wawon sautin lazi yusufa min sahab irin sautin da ake ji da girgijar nan shine abin nan kenan irin kara na na na na na girgije shine ra'adu ga irin wannan kara din wa farko kuma ga ga walkiya wa huwa dawul lami walkiya walkiya ne yake yazo wal wal wal wal wal ga ruwa ko kana ɗaki na kasa ka samu wannan damuwa kana ɗaki aka ce yau akwai duhu ba wuta ga ruwan na zuba da yawa ga kara na wannan tsawa da yake zuwa ga walƙiya da yake zuwa kaga hankali zai sake tashi to wannan din kuma hana kawo maka misalin yadda munafukai suke samun kansu shi kashi wannan ɗabi'a da yake ba na ke ne ba ba ya jin daɗi amma mai sa kuma yake wannan misali ne da ake kawo a haka ba ya samun natsuwa da kwanciyar hankali a duk lokacin da yake dina jin kamar ai mutum na ɗaki yana jin wannan zai kamar wani shi ne zai rubushi to haka munafiki yana wannan ɗabi'a ta munafinci ji yake kaman wani bala'i ne za su sami shi a can asirin shi na ganin kare tonu a nan ma haka to me yasa ba za ka bari ba sakon kenan to ka bari mana sai Allah subhanahu wata'ala ya ce a irin wannan lokacin ya a jaluna asabi'ahum fi adanihim sai suka ga suna sanya hannayensu a cikin kunnuwansu minas sawa'iki saboda irin wannan kararraki da ke zuwa da tsawon hadarar motsin tsoron mutuwa wannan shi ne halin da kuke samun kansa a lokacin za a ce mutum ya samu kansa irin wannan misalin da aka fanna za ka na ƙarin tushe kullinka don wannan ɗin ma ƙaran ma ba daɗi ba ne ke shi to kaga bala'in da yake dinkara murafi amma baya baya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 kaga wannan tsawa da yake zuwa da walƙiyar musamman wannan eh, wannan walkiyar tuka da ya kusa ya tafi amsararwa ya tafiyar da gannin kullama a ba a lahun mashauki a duk lokacin da aka haskaka musu tsammanin sai su ɗaya tafiya kaɗan ma'ana ga ɗabi'a ta munafiki ba hali ba ne mai kyau sharrin da na munafiki suke yi don tsoron tsoro da suke fadawa a ciki to saurakin su samu damuwa amma sun ki su dina Allah ya ce kullama a ba lawan mashauki wai za a zama alaihim abu. idan su samu haske sai su tafi ya gaba na'am idan kuma duhu ya komo sai su tsaya Allah ya ce walau sha Allah da Allah ya rabu la zahaba bi na'am wa absarihim da jinsu da ganin su Allah zai su ce da shi amma Allah sai ya musu jinkiri saboda su daina wannan hali domin ne inna Allah shi Allah ala kulli shirin qadir Allah zai iko ya san kowace na'am ya ayyuhan nas ibudu rabb ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءً أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وبيجي سبحانه وتعالى ya ayyuhan nasu ya ku mutane yanzu za a yi gargaɗi da sauran mutanen duniya ya ku mutane Allah ce ubudu rabbakum ku bauta ma ubangiji allazi khalaqakum wanda shine ya halicci wallazina min qablikum ya halicci inda suke gabanin na la'allakum tattaquna da ku ku zo masu takawa fara malaman mu suka ce wannan kira da lida'i da ake yi ibada da aka ambata a nan ana maganin ibada ne na kaɗaita Allah shi ne ma'ana ya ku mutane in gudu raba ko kaɗaita Allah Ubangiji wanda kama ana zaman makka a lokacin shi ne zaman da ake ana ƙoƙarin fafatawa a kan da ba su fahimci tauhidi saka ku kaɗaita Allah ubangiji ku shi kaɗai banda shirka banda tsafi banda al'ada Allah shi halittu ku kuma da kyan su gabanin idan kuka yi haka ɗin to a lallai za ku zama masu tafawa za ku samu kariya daga wani Allah su ma'ana ta'ala Allah ba zai a zafa ba shi Allah ne wannan sifar alladhi shi ne wannan da ja'ala na kuma arda shi ne wanda ya sanya muku al'arda ƙasa da kuke kallo din nan a matsayin firashi a matsayin shimfiɗa kuna takawa da ƙafafunku kuna hawa da ababen hawan ku. kuna kwanciya a ciki in kun mutu ma a ciki za a je a kwantar da ku to wannan ni'ima ne da Allah ya yi wasu sama'a a gina an sama kuma gashi Allah ya gina muku ita hmm. ya zama rufi a kan kuna samun kwanciyar hankali da nasuwa. wa an zara min sama iman kuma Allah ya sauka muku da ruwa daga sama don ya zama tushi rayuwa ma'ana ruwa da shi ake rayuwa Allah ce saka ruwa daga sama fa akhar da bihi min samarati rizqan lakum idan ruwa kuma ya sauko kasa to za ga kasa din dama ta akwai take musamman babu ruwa sai ta kushi idan ruwa kuma ya sauko sai ta kungura sai ta tsatsake sai ta fashe sai ta fita da duk nau'in abin da kuke kira da shi da wanda kuka shuka da wanda ba ma kuka shuka ba Allah ne kore zai turo shi ku je ku ce a da shi duk wani arziki na Allah yake muku wanda yake muku wannan yana neman ku abin da kawai ke kan kuma shi ku bauta ba Allah shi kada yake bautawa ba a bauta ba ba to da ka fa'atar da jinin samarati da sallah san ku da duk nau'in ababen da kuke ci na abinci da a matsayin abinci gari arziki babba da wannan dalili Allah ya ce wala ta ji alulillahi addadan kar ku sanya wa Allah kishiya abin da Allah yake so biyu ka bauta masa tsantsan bauta ka nesanci kafirci da shirka kar ka ne shi haɗa Allah da wani sallama da zama yake da ta ji a addadan kar ku sanya wa Allah kishiya wa an tunta alamu alhali kuna da masanin ta haka da kuskure ne ko kuma da masanin Allah ya hana sa a karku na وإن كنتم في غيب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة فأتوا بسورة من مثل مثله وادعوا شهداءكم وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين wannan umarni da Allah ya bayar na cewa kowa ya zo ya kare Allah ya bauta mala yake ce haza amrun amun da kullum da wadda umarni ne gaban miya zuwa da mutane baki daya bai amri a kuma umarni ne na gaba daya wa huwa al-ibada al da ta ke bauta wanda ke tattaro mutum wamirin la din umarni da Allah ya faɗa da ishtinabi ne da kuma ne can abin da Allah ya hana wata wa tasdiqi yi da yarda da labarin da Allah ya faɗa ta hanyar manzonsa fa mu ta'ala bima khalaqahum lahu Allah ba su umarni a bisa kan abin da ya halitte su a kai halitta Allah ya halitta a kan da mutum da addini ta bauta ne wannan shi ne hikima وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرب الميثاق ذو القوة المتين الله سبحانه وتعالى halittar mutum da aljai yace ba mu yi halittar aljin wal'insu ba ba mu yi halittar aljin da wal'insu ba illa ne a kudu sai don su yi idan ka ga mutum ya kama wani abu daban tuna shi ne a wannan kuma yake iya fara hatsari a wannan ne ke ya fada ma hatsari ta inda zai iya zamantowa a tambayin shi ne ya sa kai abin da ba a sa kama abin da aka ka shi ne ka yi bauta Idan wannan yana daga cikin dalilai da yake nuna cewa lallai za a tambaye ka tunda akwai aiki da aka saka na'am an halitta ka don ka yi ibada kai kai bisaman ko kai albani dutsen da aka ce ka fafo ne have you done it successfully kai ko kai ba to za ka kuwa gaban Allah babu ainihin ciki za a tafi mutane abu da yawa a gaban Allah ne Muhammad yake faɗa cikin hadisi yace la tazuru qadama abdi yawm al ta hatta yus'ala an arba a bawa ba zai fushi ba za a yi tawgetin nasa tambayoyi ana kuma tuhumarsa a kan wasu manya-manya abu wani wa ce biyar kaga rayuwar da kake a umri hmm. rayuwar kan nan za ka yi bayani a kai kaga jikinka idan cin haram kake ta yi kina cin haram kina yawon banza nan da can kana yawon tsiya za ka yi bayani kare dukiyanka a wurin da Allah ya baka za a tambaye ka za ka yi bayani za ka yi bayani a gaba Allah subhanahu wata ala sannan kuma 'ya'yan da Allah ya baka za ka yi bayani tunanin da kai musu ko sakaki da kai wanda ba tuhuma kana tsaye na gaban Allah sannan duk abin da ake maka tambaya ana bukatar ka da amsa ne ko aljanna ko kuma wuta Allah ya yi hatta abin da yake da alaka da kai da 'yan uwanka za a yi magana da kai a kai misali dan wanka yana da bukatuwa ya zuwa ne mai agaja wanda sai ka hana shi za a tabe ka kai bayani mai sa ka hana idan wanka bai da lafiya ka sani ba baka sani ba ka ne ka duba shi za a tabe ka ne muhammadu ke fara ke cewa Allah zai ce mariltu falamta uzni hmm. na yi rashin lafiya ka ƙi ka zo ka gaida ni bawa sai ce kai fa a ƙudu ka wancan rabbal alamin ya sa ka da kai Allah alhali kai da ubangi da kai? Allah zai ce amma ta baka da masaniya mari da fulan wani rashin lafiya falamta uzu ba ka ƙi ka da shi ba lawanta huda a ce ka je ka gai da shi to lawanta ne inda huda ka sami ni a wajen ma'ana da yau ka samu sakamako a wajena shi ya sa masu Allah ya faɗa ya ce musulmi dan waka yana da wasu haƙƙi hukuk akwai ruwaya guda biyar akwai guda shida idan ɗan ka ta gama da shi idan da ƙi ta hu fasallim alaihi ta ce assalamu alaikum in ka gama da ka annabi ce ka ce assalamu alaikum kai ma sallama haka annabi ba Da kaga akwai alheri a ciki idan kin gamu da yawanci kawaye kawarki classmate ne a a sista ɗiki ne a a sista illo ce a a wa friend ne assalamu alaikum wa alaikum ta sai ku yi hannu ya halatta na mace na mace sai hannu musamman na mace musulma da musulma ko ba haka ba ku yi hannu kuma akwai inda na mace halarta ta yi hannu da namiji akwai inda ya halarta akwai inda bai halarta ba idan ya halarta ya halarta na mace ta yi hannu da mai gidanta ya halarta mace ta yi hannu da wa'anta za ta yi da karanta wanda iyayensu ɗaya uba ɗaya ne ko uwa ɗaya in dai wannan tsokon ya hada su ya halatta su ya halatta zamta ya halatta babanta wanda muharami da ba zai aure ta ba ya halatta wata ya halatta da ta haifa to amma a cikin waɗannan classes ɗin ma malamai suka ce idan akwai wanda yanzu da wasu ke shashashe ne da sa akwai wa'a da shashashe ne bai da kamun kai ko wani gani ina gina shashaye kai shawar gani in ya samu dama ma aure yar wasu ya kashe ya fasa kashe ya da wannan kai kuskura kar ki kusa shi kun gane ku amma asali halarci Allah ya bada halarci na'am dan da babu aure tsakanin to amma bai halarta mace aure da classmate ta ba bai na mace aure da wani brother illo ba kane miji wa aiki an gani wanda a hadisi ya zo kanin miji ba ta hatsari Ya sa akwai irin wakan da ake a ƙasa hausa nan ba sai kwana a garin kwaran ma wasan kanin miji ba ne awa kun ji sun faɗa kaga suna yi kenan <laughs> Wani za ana nika zai hau baya da wannan shaidan ne wai san kina buɗe kofa shaidan ne wannan tsayar na abin da ya wannan ba shaidan ne to kane miji tsakanin shi da mata wa shi daura ido ne za ki titin na shi ne kamar da ki titin ɗanki kan ki taɓa shi kafa kan ki ba shi kafa akwai hatsari akwai hatsari kan ki ba shi dama tsaura ido ake yi in wasa ake zama da hatsari sai magana da shi ba ki wa Allah ba sa karki hannu da shi ba hannu da kanin miki ba hannu da wa'an bayan hannu da abokin mijinki bayan hannu da saurayi ba a yin hannu da x ba ba ka ba na baya kenan da ya neme da a baya ka ba a yi wannan to bale wa kuma waya ba yi waya da tsohon saurayi haramun ne an gane ko haka ba a yi waya da tsohon budurwa a'a ta ce tsohuwa ita ga ta ya ko ta tafi ka yi hakuri idan mata ta yi aure ta ce gidan wani to gaskiya ka yi hakuri hatsari ce matan aure kowa ya san wannan matan aure hatsari ce billahi da zila da illallah ba ta sa abin da ke tattare da ke na hatsari wanda yake hira da matan wani kuna wani da matan wani Allah na warga za mishi rayuwarsa ko ba dole bane sai da wannan lokacin shi su da ke da bukatar rayuwar Allah sai hana ta ka hatsari ne ba ruwan karba ta mutane Allah ka da su karatu ku tashi kowa ya cika mu rigar su iska saboda haka da Allah ku dina ba da kofa matsofaffin samarin ba ruwan ku da su bai aure ki bai tafiya insha Allah to Allah subhanahu ta'ala zai maka tambaya me yasa wani na da ma kai ka taimaka masa me yasa dan uwanka yin silata ka ka taimaka hakkin da aka ce in ka gamu da shi ku yi gaisuwa ka yi salama ku hannu ta yi Allah ya ce idan ya gayyace ka annabi ya faɗa ko ka yi masa nasiha ka je ka yi idan yi rashin lafiya ka je da kai da shi ka tafi ka yi gaisuwa idan ya nemi ka masa nasiha ka yi idan ya yi atisha ya ce alhamdulillah ka ce yarhamukallah ka faɗa idan ya mutu ka ta ka ce taki ka je wurin jarabar shi har karka shi zuwa ga ainihin magabata ka yi to za a baka tambaya ka wannan you make sure that you fulfill all these requirements before arrival to your own mai sa kenan grade din ka kenan kika wannan kafin ka shiga makabarinka sai na shiga kabari yau kuma na aka ya su kofi sai har ka taimaka maka kuma da addu'a ka yi da ayyar nagari sa ka taimaka maka da addu'a ka yi wani aikin kirki ladan ya zo maka kamar da mazalla ke cewa إذا مات الإنسان وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو da ينتفع به أو ولد صالح يدعو له in ba wa ya rasu ko nuna shi na tsayawa sai ɗaya daga cikin uku sadaka da gudana karantarwa da ya karantar yake ake amfani shi ilimi wanda ya koyar ɗansa da ya masa tarbiyya da wani abu za su dinga bin shi zuwa ina zuwa kabarinsa da su haka duk wani a cikin bauta yake yan uwa yana cikin manufa da aka halittu ɗan adam saboda haka sai a kiyaye da shi Allah ke ce wa in kuntum fi rabbin mimma nazzalna mm. idan kuna kokunto akan abin da muka saukar ko muka faɗa mm. kuna ganin ƙarya ne ko kuma shi wannan annabi ya ga kiro ne zo da shi shi Allah ce yan kuna kokwanto na zauna ala abdina wanda muka saba bawo shani Muhammad to fato bi surati ku je ku kawo wata sura min mislihi kwatan kwatin wanda aka bashi na'am wada ushu hada aku ku nemo wanda suka muku agaji hmm. min dunillah ba Allah ba ku ya kadin in kuntun sadiki ne idan kuna da gaske abin da muke kai ai balarabe ne ku larabawa ne annai balarabe ne kuma larabawa ne ƙwararri balarabe ne ko iya balaga ko iya sarfu ko iya nahau kun san adam ko iya tsaro da sauransu to duka wayan abubuwan ku je ku hana da kuma ku tsara ku zo ku presentin a gani inda Abinda muka saukar kuna ganin ya kirkiro ne zo da shi kuna kokonto to ku kawo ku magani a za ka fara da hala hmm. sai ce mi fa illam taf'alu fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati فاتقوا النَّارُ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَيَجِدُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَقُولُ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا إِذًا فَكُلُّ أَيْكَتَ أَبُنْ دَكَ غَيَا مُكُ بَا تو دَامَ فَانَ سَرِنْ وإن إِنْ اللَّهُ وَلَنْ تَفْعَلُوا بَذَا كُيَا نَعَمْ فاتقوا النَّارَ فَذِكْرُهُ kirkirowan karya da kuke da farna sakona ba ga bayan jiran ku ji tsoron azaba ta wuta da Allah zai tana da makarita allati wa qulu hanna to ya jara wannan wannan wutar ba wai ana zuwa mishi fetur ko gas ko rago a mutane ne kangararru da gumaka wanda ake bautawa kan kasa su ne ja na'am su ne maka makafishin wutar wannan ɗin ƙo'idan lilkafirin an yi tanadi ne domin kafirai saboda haka hukuma ga Allah kawai in kuku zaman lafiya na'am وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري تجري من تحت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 sai Allah ya ce wa bashirin na amanu ya kai wannan manzo mai girma ka yi bishara ga wa ga na amanu waɗanda suka yi imani da Allah sun yi imani da Allah ba cuku-cuku allazina amanu bi qulubihim hmm. zuciyarsu sun ba ma Allah sun kuma yarda wa amilu salihati kuma suka yi aiki na kwarai bi jawarihim da gabbansu fasadaqu imanahum bi a'malihim a salihah imanin ta gaskata gaskata abinda kuma suke yi na ayyukansu na kirki saboda haka wayannan mutanen kai musu bishara me zaka gaya musu Allah ya ce fa Home? anna lahum janna akwai gidan aljanna Allah ta adamu wasu manyan kai na ni'ima ke wanda ya tattaro min al-ashjar al-ajiba wa thimar al a aniqa wa dhill al-madida ma'ana gidan aljanna aka ta adamu su ga kayan marmari na masu tanin yawa ga manya-manyan bishiyoyi na ban mamaki ga inuwa nan a miƙe mai kyau in ka je in ka je gidan aljanna za ka yi mamaki ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya kwatanta a gidan aljanna Allah ya magana itacen magariya larabawa da sahabai da suna da larabci don sahabai larabawa ne suka gagara fahimta shi magariyar nan fa wani tace ne mai kaya ko ga shi Allah ya kauce a maganin gida aljanna to ya ke nan da suka yi tunda sahabai dai su ba waya ke musu ba amma billahi da suna da iya kuma suna da hange ko ba su fito su tambi masu Allah kai tsaye haka kan rika kaman abun nan sai suka samu wasu mutane kauyawa da sai suka ce ku da kutar maza Allah maganin ya kuma gina aljanna sai musu bayani bayani gafashi ai ba irin wanda duk abin da za a gama ka gidan aljanna to wala ba irin na duniya ba ne ba irin na duniya ba ne inda ya gidan aljanna da ta maka da kaza wallahi a gidan duniya duk matsayinka in kana son ka ci wani abu na jin daɗi sai ka yi sabo kuma sai ka yi haƙuri ka jira an kawo gaba ba haka aljanna ke ba aljanna kana yin turani abin zai zo da kai shi ka ci mai shi ai kula muna ba, ai nan ba ba kuke ce ba a yanin kasashen mun nan ba wuraren muna ka je ka sa laraba ga yadda suke ma ba ba larabe za ga saniya za a yanka a fata cikin a gasa shi a kowane gashi da ake ce alal hajar ya fi tsada ba. za a gasa dutse ne za a haɗa wuta a ciki ya yi zafi huci ne ke gasa shi ba za ga da ta cike ba ta zo a izini sai a kewaye shi ka kama ce misali allah ya baka dukiya kana da mata hudu ko ba ka ba ka sa maka yi wannan gashi sai ka yi da matanka ka sa wannan saniya a tsakani kowa ta ɗauki ba ta ce fike so ba wanda ya taba kawai to wani zai ɗauka ya ɓoye a ya kai na balla zuwa ce ai ta ɗaya ta ai lokacin da yake kicin ai na ga wacce ta girma ta ruwa idan ta cire kaza ta ɗauki a samu wani matsala ya gina aure to kun ga in Allah baka dukiya ko in ya baki dukiya haka kamata jirgin ayi. yi no tara kishiyoyinki da mai gidan ke sai to yau akuya za mu ci a ji a kanta akuya za a yi ne Kuma ba shi wuka kowa ba shi wuka a tambi drink din da kowa ke zai sha ko ba ka ba a sauce piko piko gobe shani ya za ci ranar juma'a ta samu kaza kama kun ga yanzu su kajin na sun zama irin na mai sunan shi irin na agri ne ko eh. kuma maganar gaskiya kaza agri akwai dan damuwa da yawa ce don kaza na tabbas da yawa ba sa su sai samu akuya na ma akuya ya fi kaza agri lafiya Ta a ga saramin juma'a haka za ki riga ma ki shonki ki tabbatar wallahi ba wata wanda za ta miki ba za ta yi gwanin wani kina wai gida a cikin gidan. ko da wata sace malam in kishi ya tsoke ka ta goya ki to la abokin faɗa ne kake da ta wararen ta goya ki ta kai ki ne to ba san dai yi matsalan ku da kishi faɗan kishin ba to amma dai muna ba ku shawara a rika yin wannan abubuwan ko to Allah subhanahu Ala. a duk da sauki na mahiyar turba su ke shi ok haka ne mu <laughs> to an raba wannan faruwa na <laughs> ka fara masa da bakin ka arama sai da yawa kuma ku da kishiyoyi to arama da kawai za ka fara addu'a duwan ta zo nan inda ya taɗe ne allah ya sa zamo su uku ka ce biyu ba ka ji ba arama sun ce amin a to wani malar wani za su je da zuwa to ku ya guri allah ya kawo zaman lafiya kawai Allah subhanahu wata'ala ya ce a yi musu bushara suna da mai lahun janna suna da aljanna wanda yake tattare da ni'imomi ta jiri min tatil an har ƙoramu yana kai kawo a ƙarƙashi sama da ƙasa Allah ya ce kullama ruziko min hamin samaratin rizkan alu zallazi ruziko na min kamlu a duk lokacin da kawo musu wani abinci a gidan aljanna saboda daɗin shi da ganin ido ana zuwa a ce ai na zo nan ce muka ci ai wani ce a irish muke sa a gidan duniya ai saboda me wa hutu bi muta shabiha saboda duk gaba ɗaya an kawo shi ne wa hutu bihi muta shabiha an kawo shi duk suna kamar nuna jura hmm. amma a ganin ido kawai a ganin ido kana sa a baki sai ka shi masha Allah Ah, Allah su wata ce walahun fi ha a zuwa jun bayan nan kuma ba to akwai abokanin zama ba su ne mata ke da na aure walahun fi ha a zuwa jun sun ce mafahara masu tsarki masu tsabta ƙasha Allah masu tsabta wahun fi ha khalidun kuma za su dawo a cikin wannan gidan wallahi ba wa in ka shiga da janna babu fita ba fita shi ya sa ma in kai mafalki ga shi ka shiga aljanna to in so samu ne karka sa a ko ba ka ba karka sa a da ya zama ga kawai abin karka <laughs> fita allai samu dace na'am أو الإمام نعم آه، إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا فيقولون ماذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد بميثاقه ويقطعون ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفر تستغيثون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يبيتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون ما شاء الله الله يبابا الجنة ما malam ne اللي littafin السير الكريم الرحمن malam nasiru sidi ya yi wasu bayanai da ya zo karkashin maganan bishara da aka ce a yi masu imani ce wannan yana zaburar da kai idan imanin ka su kusa ne to ka tsara amma kuma masu imani da suka da aiki da aiki na gari babu shigantaka a ciki su ne Allah ya tada musu wannan ni'ima za a kawo maka ga shiga aljanna kai ta bauta Allah ya ka yawo idan ka shiga aljanna za a yi ta kawo maka abubuwa ne sana daga a ƙarshen aya ce aka kulle da mata to haka shi qur'ani yaran qur'ani a azwajum larabci nagari babu wanda ya kai qur'ani qur'ani na kiran na mace zaujun namiji amma da kai gana ce zauja wani abu ne kawai litami don a dan ya mayyaze don wani abu amma a grama na larabci zaujin zaujin ne to kin gai idan kika bi Allah a da Allah ya ce yan aljanna suna da azwajun to kin na nan dole ya huri dan an ce azwaj mataye kin ga ce ba za ce miki mazaje ba don ko a duniya an hana ki tara mazaje ko budurwa ma haramun ne mazaje da yawa ubar baban ta yanzu a watan za su yi aure suka daidaita sa ba shi da ta yarka yi da ta amma ba a bakin kasuwa kina da saurayi a bakin shago kina da saurayi a makaranta kina da saurayi a anguwa kina da saurayi wannan iskanci yana haddasa da fitina an gane ko kuskure ne yankuwa kuskure ne saboda haka Allah ya da wa mazaje mata yi dogaye sosai wallahi da kai da dutsen kuɗe ne Allah za ta damu a ajiya mun yi bayanin na gabar Allah da suke a ta da addu'a an dauke madanta an dauke keke sai muke tattaurawa